Waɗannan mawaƙa da suka haɗa da Mubarak Abdulkarim da aka fi sani da 442 da wani abokinsa Ola Bayreban Najeriya sun zo birnin Yamai ne takanasu domin neman fasfo a cibiyar ma'aikatar shigida gida fice Direction de la Surveillance du Territoire wato DST a takaice. Bincike a kan takardun da suka gabatar a ofishin kula da fasfo ya ba da damar gano cewa takardun bogi ne waɗannan 'yan Najeriya da ke samun rakiyar wani abokinsa ɗan Nijar suka zo da su. mafarin cafke su inda suka yi kwanaki uku a hannun 'yan sanda kafin daga bisani a wuce da su gidan yari lauyan gwamnati wato alkali mai tuhuma procureur de la republique shebu musa ya yi mana karin bayani cikin binciken da ake yi a dst sai aka gano da takardun nasu ba na gaskiya ba ne takardu ne wanda suka yi a maradi suka zo nan da su kuma za su yi passport na niger to binciken da muka yi ya tabbatar da cewa bayan ƙasanmu ba ne kenan kayan ba dan ƙasar nijar ba ne akwai hanyoyin da kake bi ka samu takardun nijar wannan na ka'ida. amma haka ba ka tasowa ka ce ka ɗauki takardu na nijar ka zo ka yi fasfort da nijar wannan laifi ne wanda dokokin ƙasa ba su yarda da shi ba tuni da wannan labari ya karaɗe kafafen sada zumunta inda wasu ke cewa an buƙaci waɗannan mawaƙa su biya miliyoyin sefa a matsayin kuɗaɗen beli to sai dai shugaban ƙungiyar 'yan wasan hausa alhashi ibrahim yusuf da aka fi sani da sunan mitu baban fele wanda ya ziyarci waɗannan mawaƙa a gidan yarin da suke tsare ya karyatar da batun biyan kuɗi wannan magana ta sai an biya wasu kuɗaɗe silimin muni ba gaskiya ba ne kuma masu yin wannan zance suna yin riga malam masallaci ne akwai ɗaya daga cikin yaronmu na nan eh, yamai nan Nijar wato wani ɗana Suleiman Ramzi shi ma mawaƙi ne eh, tare da shi aka kama su gaba ɗaya saboda shi shi ne ya kai su a can wurin yin fasfor ɗin ya rake su ya kai su to amma su da kansu suka ce ma alkali shi wannan yaron namu ya rako su ne ya nuna musu wurin da ake wannan takarda saboda haka sai alkali ya sallame shi eh, su kuma alkali ya ba da izinin a ci gaba da riƙe su har a kammala bincike kuma na je na gansu suna cikin ƙoshin lafiya shugaban kungiyar gwarzo ta masu kamfanonin fina-finai da mawakan hausa makoɗin gobir nuhu dan maradi na cewa rashin neman shawara ne dalilan abin da ya faru da waɗannan takwarorinsu 'yan najeriya ko america ba ta kai nijar kiyaye doka ba nijar ka'idodi ne ake bi doka bisa doka kenan su kiyaye duk wani abu da suke so su sani a Nijar shin yana iya yiwuwa ko ba zai iya yiwuwa ba mu sun san mu mun san su su kira mu su muna wannan tambaya sai mu ba su amsa in abin da ke yiwuwa ne a dokance ta yadda a yi mu za mu shige musu gaba a cewar alkali mai tuhuma procureur de la republique akwai yiwuwar binciken waɗannan mawaƙa fofotu da ola ya kwashe watanni shida wanda kuma idan ba a gano gaskiya ba doka ta ba da dama a sake sabunta wa'adin bincike na tsawon watanni shida kafin a yanke hukunci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger